A yau za mu yi magana akan zubar da ciki ne, wato cikin da aka ɗauka ba da niyya ba ko kuma wata lura ta gito amma ba a da buƙatar shi ana so a zubar da shi. Idan wannan shi ne karo na farko da kuka ziyarci wannan shafin namu, to ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗaura wani sabon bidiyo. zubar da ciki wanda aka fi sani da abortion a turance yana nufin zubar da ciki kafin lokacin haihuwa ya zo wato kafin wata tara ya cika wannan zubewar cikin kwa ya faru ne da niyya ko kuma wani dalili ne ya sababa zubewar tasa zubar da ciki ya kunshi kashi-kashi ga su a takaice kamar haka incomplete abortion shine wanda ya faɗo, amma akwai sauran wasu da suka rage tarotic abortion ana yin sane don ceton rayuwar uwa wato idan uwar ta shiga wani irin yanayi kafin kuma tana dauke da ciki su ana amfani da thyroidic abortion domin cire wannan cikin da yake jikinta domin a ceto rayuwarta sannan kuma illegal abortion akasari irin wannan abortion din 'yan mata kan yi shi in sun yi ciki kafin aure wadda aka fi sani da cikin shege sannan kuma akwai wanda cikin ke zuba lokaci lokaci missed abortion cikin bai faɗo ba amma yana zuba wato abinda miss abortion yake nufi shine cikin bai faɗo ba amma kuma yana zuba sai kuma complete abortion cikin ya faɗo gaba ɗaya shi complete abortion wato hanyar <clears throat> abin da ake nufi da complete abortion cikin ya faɗo gaba ɗaya abubuwan da ke kawo zubewar ciki zazzabin cizon sauro wato idan kina fama da zazzabin ciwon sauro zai kawo miki sanadiyar zubewar ciki idan kina amfani da drugs suma za suna kawo zubewar ciki incomplete cervix shine wanda a bakin mahaifarsu yake a buɗe wannan ma yana kawo dalilin zubewar ciki ƙwayoyin cutar ciwon sanyi wato yin amfani da ƙwayoyin cutar ciwon sanyi shi ma yana kawo dalilin zubewar alamomin zubewar ciki kuma su ne matsanancin ciwon mara wato idan kika ji daga lokacin da kike dauke da ciki sannan kuma kika ji mara ki tana ciwo mai zafi to wannan alama ce da ke nuna cewa cikin ya zube jiri sannan kuma daga lokacin da kike da ciki kafin kike fama da yawan jiri wannan ma na nuna cewa ciki ya zube sannan kuma sai amai amai ma na tabbatar da cewa ciki ya zube wato fama da yawan yin amai rashin jini rashin jini ma na tabbatar da haka rashin cin abinci wato shi ma rashin cin abinci yana haifar da haka Ku biyo mu a shirinmu na gaba domin ganin domin gaya muku shin da wani kwayoyi ne za ku yi amfani da su domin zubar da ciki ba tare da sai kun kai zuwa ga likita ba.